ba haka ya mutu din ba kanshin yana nan bai rabu da shi ba wato kanshin annabi wani abu ne daga wajen Allah ba wai shafa turare bane yana sa turare amma wai ba turaren ne yake sa yi kanshin ba ko ya san ko bai sa ba yana kanshi akan gane yaro tsakanin yara in annabi ya dafa kansa sai a ji wannan yaron yana ta kanshi a tsakanin sauran yara to kan ga faɗin Ali bin Abi Talib cewa na wanke yana cikin waɗanda suka wa annabi wanka to kaga ko yana cikin a'rafun nas bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ghusl wa ghairihi yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin sunnar annabi dangane da hukunce hukuncin wanka da ma sauran waɗansu al'amurra gashi kuma yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam to malam yayi wannan istinbatin ne cewa to idan an samu wanda yafi kowa iya wanka kuma ya zanto cikin yan uwa to wannan shine yafi cancanta ya wanka ga wannan mamaci fiye da wani an gane ko ta iya yiwa yanzu mun ba da mun ba da hukuncin cewa mace na iya wanke mijinta to sai ya kasance miji ya riga ya mutu ga mace amma kuma bata san hukuncin hukuncin wanka ba sai mu ce dama can ba ta muka yi wai sunna bane ba a'a ja'izi ne da za ta wanke shi ba ta yi laifi ba amma in tunda bata sani ba sai ta koma gefe guda a samo ne zo wanke shi an gane ku wannan hadisi a saraje ibn majah wal hakim wal bayhaqi wa isnaduhu sahihun kama qala al-busairi fi zawaid wa qala al-hakim sahihun ala sharti shaykhain wa taqabahu az-zahabi bi qawlihi qultu fihi inqita'un wannan hadisi ingantacce ne imam al-hakim ya ce akan sanadin bukhari da muslim yake amma zahabi ya bi bayansa da cewa a a a cikin wannan sanadi akwai inqita'i ma'ana akwai wani rawin da bai ji daga wajen malaminsa ba kai tsaye akwai wani mutum a tsake su na tsakiyar kuma ya fadi ba a san kowaye ba qultu wa hadha min ma la wajha lahu Albani yace wannan magana da zahabi yayi ba ta da wata fuska da za a karbe ta fa innal haditha min riwayati Zuhuri, an az-zuhri an sa'id bin al-musayyib an ali domin wannan hadisi riwayan ma'amar ne ma'amar ko ya ji daga zuhuri zuhuri kuma daga sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib kuma daga ali ibn abi talib yace wa hadha sanadun muttasilun wannan sanadi kuwa sanadi ne muttasil kowa daga cikin su ya ji daga dan uwansa ma'rufun riwayatu ba'dihim an ba'din ya tabbata lalle ma'amar ya yi karatu wajen zuhuri ya rubuta hadisi wurinsa kamar yadda zuhuri ya yi karatu wajen sa'id ibn al-musayyib kamar yadda sa'id ibn al-musayyib ya rubuta hadisi daga wajen ali saboda haka hadisi ne Sanadinsa sa muttasil amma ma'amarin an zuhuri dangane da tabbatar da cewa ma'amar ya yi riwaya daga wajen zuhuri wa zuhuri an sa'id kuma zuhuri shi kuma ya ji daga wajen sa'id fa ashharu min an yuzkar wannan baya bukatan kafa hujja in dai ka san ilimin hadisi kana ta'amuli da hadisan annabi zaka sha jin wannan ba sai an kafa ma hujja ba ba sai an faɗa maka ba ya fi ya fi shahararsa ta fi ma karfin a tsaya a ambata wa amma riwayatu sa'idin an ali amma riwayan sa'id ibn al-musayyib daga ali ibn abi talib fa mawsulatun aidan ita ma wannan tabbatacciya ce kama ashara ila zalika al-hafiz fi tahzib kama yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da haka cikin littafin tahzib tahzib bal zahaba ila annahu sami'a min umar aidan zahabi bai ma tsaya nan ba bayan ya tabbatar da cewa sa'id ibn al-musayyib ya rawaita hadisi wajen ali ibn abi talib ya kara da cewa sa'id ibn al-musayyib ya rawaita hadisi kuma dai a wurin umar malai ce kultu amma dangane da wannan abu da ya kawo na karshe na ce wa fi ma zakara ko fi umar nazaru cewa sa'id ibn al-musayyib ya rawaito hadisi daga wajen umar wannan akwai bincike a kai. akwai ta cewa a kai wato nasiruddin albani bai sallama da wannan ba yace la yattasi'ul majalul ana li bayanihi amma a yanzu fagen da muke da shi ba zai ba mu daman mu yi bayani filla filla ba sai dai karka saki karka yadda da maganar ka kara bincike yanzu ba lokaci da zamu bincika da zamu bincika ma gaba ɗaya kamar yana bada hanzari ne wa amma sama'uhu min aliyin amma maganan cewa sa'id ibn al-musayyib ya ji hadisi daga wajen aliyu fa huwa sahihun wannan gaskiya ne abinda ko muke inkari cewa ya ji daga wajen umar وذلك annawa وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة أربعين domin mutuwar Ali bin Abi ta tabbata ne a shekara ta arba'in bayan hijira wa kana li sa'idin yawma idhin min al samanin samanin wa isruna a wannan lokaci sa'id ibn al-musayyib yana ɗan shekaru 28 an gane ko sai yace fa aina al-inqita'u to ta yaya za a ce akwai inqita'i anan ai lallai ya ji daga wajensa wa kana li sa'id yawma idhin min al-umr 28 kaga ya kai matsayin da za a iya karban hadisi wajen saki dan shekara 28 ai zama babba yaro karami in ya kai mamayyizi ma ana karban ruwaya a wajen sa ballantana kuma wanda ya har ya kai matsayin abin da 28 saboda haka dai wancan hadisi ingantacce ne wa fi mursal shabi annahu ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن العباس وأسامة بن زيد إمام الشعبي يروي حديثي لك تكن مراسيل دنسا mursal shine tabi'i ya ruwaito hadisi daga annabi kai tsaye ba tare da wato ya taba ganin annabi ba ko ya hikaito wani abu da ya faru lokacin annabi ko bai bai faɗi sahabin da ya faɗa masa ba to ya zama mursal kenan ko sha'abi ke cewa tare da aliyu ba ma aliyu ne kadai ya wanke annabi sallallahu alaihi ba tare da aliyu akwai al-fadlu wato fadl ibn abbas kenan kaga shi ma na cikin alalbai, bait wa usama bin zaid da kuma usama dan gidan zaid akhrajahu abu daud wa sanaduhu sahihun mursal sanadin ingantacce ne sai dai hadisin mursali ne Walahu lahu shahidun min hadisi bin abbas yana da hadisin da ke masa shaida daga hadisin abdullahi dan abbas akhrajahu ahmad ahmad ya rawaito shi bi sanadin da'if da sanadi da'ifi in ka hada su su duka sun zama hujja kowanne shi kadai ba hujja bane in ka hada su su duka sun zama hujja an gane ko abu na gaba waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi shartaini waliman tawalla ghaslahu zai tabbata ga duk wanda ya jibinci nauyin yin wanka ga mamaci me zai tabbata gare shi ajrun azimun lada mai girman gaske bi shartaini amma da sharɗi biyu an gane ko bi shartaini sunain sharɗa biyu al'awwal ɗaya daga cikin sharɗan nan an yastura alaihi ya sitirce abin da ya gani game da mamacin nan kare tona masa asiri ya je ya ga misali wajen wanke shi ko yawo na fita daga bakinsa ko majina ko dai wani abin kazanta kare zo na ba da labari in yana son lada wajen wankan gawa kare ba da labari da ya ba da labari wankan da aka tanada ya rushe ladan da aka tanada wanda yake wanka ya rushe ina fatan kun fahimta da kyau wala yuhaddithu bima qad yara min al makruhi kar ya ba da labari dangane da abin da kila ta iya yiwa ya gani min al makruhi na wani abin ki game da wannan mamaci لقوله sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin annabi sira da aminci su tabbata gare shi da yace me man gassala musliman ko man gassala musliman fa katama alaihi ghafara Allahu lahu 40 marra wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alai ujriya alaihi ko ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyama wa man kaffanahu kasahu Allah yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil janna min sundusi wa istabraqil janna akhrajahu al-hakim abinda hadisi ke cewa man gasala musliman wanda duk yayi wa mamaci musulmi wanka fa katama alaihi kuma ya ɓoye abin da ya gani wanda bai dace a ba da labari ba sai ya ɓoye bai faɗa ba ghafarallahu lahu arba'ina marra Allah zai masa gafara har so arba'in wa man hafara lahu wanda ya haƙa ramin da za a binne ɗan uwansa fa ajannahu kuma ya binne shi cikin ramin kai ɗaya ne kai ko kun yi tarayya ko biyu ko ku wani adadi ko ka haƙa rami aka zo kuma kuka tallafa har aka sa cikin rami a jannahu ma'ana ya sanya cikin rami ya rufe shi falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadha rabbi janna alaihi al-lail maana satara alaihi al-lail dakhala alaihi al-lail ajannahu ma'ana satarahu wa akhfahu fi qabrihi wa fa ajannahu ya rufe shi shine ce ujriya alaihi ka ajari maskanin askanahu ila iyahu ila yawmul qiyama za a gudanar masa lada kamar ladan a ce ka gina masa gida ne yayi ta zama har kiyama ta tsaya ka gina mutum gida ka ce ta zama a ciki har kiyama ta tsaya to shine ladan da za a baka in ka in ka haƙa rami kuma ka taimaka an sanya mutum a ciki an binne shi za a baka ladan da ya kai wannan an gane ku wa man kaffanahu wanda ya masa likafani kasahu Allahu yawmal qiyamati ubangiji zai masa sutura a ranar tashin kiyama min sundusi wa istabrakil janna daga sundusi da kuma istabrak na aljanna ranar tashin kiyama to wane ne man kafanahu wanda ya masa likafani shin wanda ya so ya da likafanin ko kuma wanda ya dinka ko kuma wanda ya sa masa a jikinsa wane ne wannan abin zai samu <laughs> wanda ya sa baya da komai kenan man kaffanahu kasahu Allahu yawmal qiyama wanda duk ya masa likafani Allah zai masa sutura ranar tashin kiyama wallahi na yi kokari in ga sharhin malaman hadisi dangane da hadisin amma ban samu lokaci ba lokaci yayi mun kadan musamman a yau tun da yau na dawo daga tafiya ban samu lokacin da zan ga sharhi dan bana sai in fitar da ra'ayina akan matsala na hadisi ba tare da kaga ra'ayin wanda ya gabace ka ba cikin manyan malamai amma dai yanzu a zahiri abin da zai riga ya cikin kullum mu shine wanda ya sai likafani to wanda ya sa masa kuma a ce shi ba da lada ai shi ma ba zai rasa lada ba ta wa wani kuma eh, mai ɗinki dai kan da waya ya samu lada amma ba shi dai ake nufi a nan ba ya iya samun lada ko amma dai ba shi ake nufi a nan gurin ba tun da kafanahu ai ba wai wanda ya dinka likafani bane ba lalle wanda ya tanadi likafani lalle shine dai ma ya tabadaru ila zihin wallahi wallahi alam ku kare daga nan zuwa sati na gaba sati na biyu dai mu kare da bincike insha Allah kin zamu ga maganganun malamai akai amma dai dai a zahiri wanda ya sai likafani eh hakim ne ya ruwaito shi da bai hakim wato da bukari da suke tafi fito bari yanzu an baka aiki tun da an ce hakim ne baka san inda zaka je ba illa iyaka idan ka je musaddar ai ba sharhi yake ba hadisin kawai ya kawo amma ai ba sharhi yake ba a wajen sharhi ne za ga maganganun malamai illa iyaka inda mutum zai iya sa ran ya sa iya kakkalato irin waɗannan hadisan a nailal autar na imamu shaukani mai yiwuwa ka ga maganganun malamai a kai a kan hadisin imanil autar ko kuma wato ainihin nasbur raya na imam zailai ko talkhis Habiyar na ibn hajar ko da yake su takhriji suke yi amma na lokacin sukan dan ce wani ya ce wani ya ce su ma a waɗansu wuraren an gane ku ko fatawul lubari cikin sharhi in ka zo za ka zina jana'iz babu mamaki wajen sharhi ya kawo wani hadisin duk da ba ruwayin ba ne amma in ya yarda da ingancinsa zai iya kawo shi kuma ya faɗin maganar malamai a kai. al awtar ko wadancan ko kuma al ahkam sharh al ahkam na ibnu da ke shi ma zai iya kawo wannan ma'ana dai wannan na taimaka mana da sunan littattafai ne dan ku taya ni bincikawa mu yi taron ƙara juna ilimi nan da sati ɗaya ko biyu masu zuwa أخرجه الحاكم والبيهقي والأسبهاني في الترغيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه وقال الحاكم سيهون على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال حاكم da zahabi duk sun yi tarayya bisa ga cewa wannan hadisi an ruwaito shi bisa ga sharadin muslim imam al-albani yace kamar yadda suka faɗa din haka da ni ma na bincika na gani akan sharadin muslimi wa qad rawahu at-tabarani fil kabir bi lafzi kabira wato imam tabarani ya ruwaito shi cikin al kabir kabir nashi wato da lafazin arba'ina kabira a yamakon arba'ina marra an gane ku ma'ana ubangiji zai gafarta masa arba'ina kabira laifi arba'in manya-manya da ya taɓa yi za a gafarta masa su arba'in arba'ina kabira wa qala munziri wa tabi'ahu al-haythami imamul munziri ya faɗa haka haythami ya bi bayansa kan cewa mai ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahihi marwaita wannan hadisi kowannen su abin kafa hujja da shi ne cikin bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar fi dirayati dirayati imam ibn hajar ya faɗa cikin littafin diraya yace isnaduhu qawiyyun sanadin wannan hadisi yana da karfi ma'ana duk yana so tabbata mana wannan hadisi ingantacce ne asani hadisi na biyu ko kuma sharadi na biyu wannan shine sharadin farko ko wanda wato yawa mamaci wanka yana da lada mai girman gaske amma wannan ladan baya tabbata sai da sharaɗa bi ko sharaɗin farko shine me ya ɓoye abin da ya gani na abin da bai dace ba kare sanar da kowa wannan shine sharaɗin farko A Sani, sharaɗi na biyu kuwa an yabtagi bi zalika wajh Allah ya zanto yayi wankan ne dan neman yardan Allah ba dan a biya shi ba la yuridu bihi jaza'an wala shukura baya nufin wani sakamako baya nufin wata godiya wala amin min umuri dunya baya neman wani abin al'amuran duniya lima taqarrara fi shar'i mun faɗi haka ne saboda abin da ya tabbata cikin shari'ar musulunci أن الله تبارك laya لا يقبل من العبادات illa ما كان خالصا لوجهه الكريم سوى الله مدوككي baya karban wani abu na ibada sai in abin ya zanto an yi shi domin neman yardan Allah kadai wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnati kasiratun jiddan dalilai akan wannan bayani cikin qur'ani da hadisi suna da yawa ajtazi huna bi zikri sittatin minha anan zan takaita kadai da ambatan dalilai guda shida inji Sheikh Nasiruddin Albani farko qauluhu ta'ala qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ina ganin mu tsaya kan wannan dalilan tunda ba za mu iya karanta su gaba ɗaya ba kafin lokaci sai mu tsaya mu tashi akan su a mako na gaban Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum سوج الگ